Allah su ke neman jirin kenan ko ya ce an zubar da wannan ba za a taba nema ba yau wannan ya wuce sa ce inna awwal awwala dad'in abahu min min dima ila yace wannan haƙƙi su manzon Allah ke da haƙƙin neman wannan yace an yafe ya wuce ba neman wannan haƙƙi كان مسترضعا في بني سعد فقتلته نيل wa ribal jahiliyatu mawdu'un yace din riba da aka kulla cikin da Abdul Muttalib da Abdul Muttalib yana da mai kuɗi ne yana bada rance da ruwa yana bada rance da riba wa'annan da aka kakkai aka babbaya ana jiran riban su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk riban jahiliya an bata shi daga yau wa awwalu riban aba'u ribana riba abbas kada da cikawa kenan ko yace kon riban da za a soke daga yau riban mu da muke bi mu muke bin bashin wannan kakan mu ne ba da bashi duk yadda zuwa za a kawo wa yace an watsar wanda aka yawo daga yau duk wanda bashi ke kai bashi kan ala kawo wannan ruwan ba za su kawo ba ya fara da kai sa'an nan ke sa malamai suka ce duk sa'an da zaka fara da umurni ka fara da kanka amma na je na danne dukiyar mutane ban amayo ba ce kuku amayo na ku manzo Allah abin da ya fara kenan shi yasa da manzo Allah ya tsawata sai kowa ya ji da ya tsawatar sai kowa ya ji dan kafin ya sa ku yi farkon da ya kafa nan doka yace to za a fara daga kanmu daga kanmu za a fara wannan dukiya ta riba in kawo ba lagwada ba ba daɗi za su ji ba to amma manzo Allah fada da cikawa yake yi fa innahu mawdu'un kulluhu yace duk baki daya babu su an bata su duk wanda ake bi baki sai dai kawo uwar kudi ba zai bada riba ba fattaqullaha fin nisa'i yace ku ji tsoron Allah a cikin matattakin ku da kuke aure fa innakum akhadtumuhunna bi amanillahi wa fi riwayatin bi amanatillahi ai ku kun karbo su ne kun dauko su ne kun raba su da iyayensu ne saboda amanar Allah in ka zalunce ta kace ta kace amanar Allah wastalantum furujahunna bi kalimatin lahi kuka halalta farajinsu da kalmar Allah dan Allah mace kuma wata daraja take so sama da haka ba wanda isai kalli ki gaskiya ko ya sadu da ke sai ya bada sadaki ai salatin annabi in kika ce ba ka son wannan zaki wata gariri akan titi zaki gaji kuma ki biya haraji dan ba za ki zama fita da muni ba sai kin nemi kuɗi maimakon ki ci abinci ki je ki sai tamfa mai tsada takalmi mai tsada dan kwali mai tsada kayan kwalliya ki saka ki fito waje su kalle ki su ji dadi ko godiya ba za su yi ba ki dawo gida a gajiye kin daule shi sun daule shi wani me kika samu a ciki ki eh, ai ki me za a zauna gida ai ai zaman ne yawa hakuri za ki zauna ki yi kin da fitan ma sun kin hakuri wacce ki ko ta gari ya kan titi wai a ba ko ma da mota kike da kin gari sai kin nemi kuɗin da zaki sai a tamfa ne tsada takalmi ne tsada dan kwali ne tsada agogo da kayan kwalliya wai saboda ki fita mutane ba su san da ke ba ba ki san su ba su kalle ki su ko godiya ba sa yi miki dan Allah in mutum na cikin hankalin shi akwai wulakanci sama da haka yace ku ji tsoron Allah a cikin mata ma'ana suna da muhimmanci manzon Allah har zai bar duniya yace Allah Allah wa malakat Ya yace saboda kun raba su da iyayensu ne da amana ta Allah madaukakin sarki ya samu baka tausaya mata ba ka tsananta mata ka wulakanta ta ka ci amanar Allah sai Allah ya wulakanta ka tun daga duniya har lahira ba ita zaka kalla ba amanar Allah yace wastahlaltum furujahunna bi kalimati Allah da kalmar Allah madaukakin sarki al-ijab wal kabul ko kuwa addu'a da aka yi ko sunan Allah da aka kira ولكم عليهن ألا يؤتين فرشكم أهدا تكرهونه kuna da haƙƙi a kansu ba wanda ya isa su ke shigo gidan ba ana nufi wannan zina bane zina ya fi karfin haka ai mijinki sai da izinin ki zaki sa wani ya shigo gidan ko dangin ki ko dangin ki namiji ko mace duk wanda mijin ki baya sai ya shigo gidan kada ki bari ya tako bakin kofar gidan balle ya taka shimfidan bakin kofar gidan duk wanda kika san ran mijinki ba zai dace ban ya shigo gidan aka ce haramun ne sai dai wanda kika san babu laifi mace ce ko dangin sa ko dangin ki a al'adance an san suka zo babu laifi to shine ba sai kin saurari izinin sa ba tunda amma har kika san akwai shakka hankali shi zai tashi aka ce kada ba shi da izinin ki shigo da wani a cikin gidanki sai da izinin ki ba wai wani ya zo ya zina da ita ba fa ba zance zina ake yi ba a'a shiga gidan fa in fa'alna zalika ake in suka kiya suka sa ka wacce ta shigo ko yar uwata ko wanda ba da izinin ka ba kai baka so fadribuhunna darban ghayra mubarrih aka ce ku tsawata musu ku dage su dan da duka dan wanda ba zai ji musu ciwo ba ba zai tsananta musu ba dan aladabtar da su wala hunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna in kuma suka bi umurnin ku tilas ne ku ci da su ku shayar da su ku ba su tufa ku ba su wajen zama ku mutunta su hakki ne ba wai ganin dama bane balle kai mata gori hakkin ka ne in baka bayar Allah zai tambaye ka in ka ba ta ka isa kai mata gori wa kiswatuhunna bil ma'ruf wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu inni tasamtum bihi kitabullahi wa sunnati nabiyikum wata riwaya yace na bar muku abinda matukan kuna rike da shi har abada ba za ku bata ba sai dan kun ji karfin sa dama kariya tsakanin ka da shaitan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ne sakar da manzon Allah shaitan na da kama ta ka yana saka ka dai kitabullahi wata riwaya kitabullahi wa sunnati nabiyihi wa antum tus'aluna anni ku kuma za a tambaye ku game da ni ma antum qa'iluna me za ku fita. manzon Allah ke ne to na isar da sako in aka tambaye ku in Allah ya tambaye ku me za ku fada wani ya isa yace wa antum aluna anni me za ku fada kalu nashhadu annaka kad ballaghta wa addaita sai mu sai eh ka isar da sako kai abin da ya kamata wala fata kai nasiha فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها إلى الناس ينا تنوني ko هننسى yadda ka san mutum sa ya tashi ya shagala da abu yana nuni to na isar fa kuma za a zo a tambaye ku game da ni me za ku faɗa kuka ce za mu ce ka isar kayi kaza ta ba sai manzo Allah ce Allahumma shahad Allahumma shahad salata marrat sa'an ne aka kira sallah kai sallah azhar da la'asar sa’an nan hutubatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma kadima madina hukuman manzon Allah farkon kutuba da yayi ya shigo madina amma ba'du ayyuhan nas faqaddimu li anfusikum ta'lamunna wallahi la yaqanna ahdukum thumma la yad'anna ghanamahu laysa laha ra'in thumma la yaqulanna lahu rabbuhu laysa lahu turjmanun wala hajibun yajibuhu dunahu alam yakika rasuli فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يتقي بوجهه من النار ولو بشق تمرة فليفعل ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإنها تجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده شجرة مدينة كتبا لمسكينة قال ابن إسحاق ثم كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال إن الحمد لله أحمده وأستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إن أحسن الحديث كتاب الله قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله الإسلام بعد الكفر وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس إنه أحسن الحديث وأبلغه أحبوا ما أحب الله أحبوا الله من كل قلوبكم ولا تملوا كلام الله وذكره ولا تقطع عنه قلوبكم فإنه قد سماه خيرته من الأعمال فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتقوه حق تقاته واتقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم وتهابوا بروح الله بينكم إن الله يغضب أن ينكث أهله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته manzo Allah bai kowa iya hutuba ba sa'annan suka ce khutbatuhu sallallahu alaihi wasallama fi kutufi shams bayan an yi zazzabin rana ya zo ai kai ibada sai musu kutuba bada an sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nas khutbatan baliga, sai musu بليغة سيمت خطبة ta kai matuka. حفظ منها قوله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله yace rana da wata alamomi ne cikin alamomin Allah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi ba sa yin zazzabi dan wani ya mutu ko wani ya rayu fa idza ra'aytum zalika in kuka ga wani abu cikin haka fad'ullaha ku kuruki Allah wa kabbiru ku kabbara wa sallu ku sallah, salla wa tasaddaku ku yawaita sadaka ya ummata muhammadin ya ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi na rantse da Allah ma ahadun aghyaru min Allah an yazni abduhu abduhu aw tazini amatu yace wallahi babu wani wanda yace Allah kishi daga mutum ko ya ko namiji yana zina ya ummata muhammadi yace ya ku al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi manzon Allah ya rantsuwa yace law ta'lamuna ma a'lamu da kun san abin da na sani da kun ga abin da na gani da kun san abin da nake sane da shi la bahittum qalilan da dariyan ku kadan za ku yi wa la bakaitum kaseeran kuna ku yi kuka da yawa wa qala laqad ra'aytu fi maqami hadha kulla shay'in yace a wannan tsayuwa da nayi kuka ga nayi nayi gaba nayi baya Allah ya nuna min komai sai na gani ko ikum bi da aka yi muku alkawari حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أتقدم يتي حر sai da Allah ya nuna min wutan jahannama daga komai da azabin mutane kowa da irin aikinsa Allah ya nuna min aljanna aka suka ni aljanna manzon Allah ya ce sai na so na je na tsinko muku ɗayan itacen aljanna sai na tuna ba ba izini ba wala kad ra'aytu jahannama manzon Allah ya ce wallahi alwawu muwaffa'atun lil wallahi لقد اللام للقسم قد حرف تحقيق يتي نا قوتن جهنم يحسم بعضها بعضا يتي ولا تون حين رأيتموني تأخرت يتي عيدا غني ناجا دبايا وتن جهنم رجعين جا دبايا ورأيت النار يتي نا قوتن جهنم فلم أرى كاليوم منظرا قد أفزع يتي بن تبا غني وانا أبو ميفان تروك موتن جهنم با ورأيت أكثر أهل النار النساء نجمت يوم في يوم مزونا وتا ماتاني kalu sai suka ce wani ma ya rasulullahi ne ne ne yasa haka ya manzan Allah kala yakfur bi kufrihinna yace da kafirci to ta suke kafirci din nan ne na fita musulunci kila sai suka ce ayakfurna billahi kafir cewa Allah suke yi kala yakfurna al-asira ai butul cewa mazan su suke yi wa bi wa yakfurna al-ihsana suna butul cewa aikin kirki لو أحسنت إلى إهداهن الدهر kyautata wa شوتتا وآيانس شكرا Kulla thumma ra'at minka shay'an qalat ma ra'aytu minka khayran qad ran ka kagarra sai tace ba a taba yi mata komai ba wa minha wa laqad uhiya ilayya yace wallahi ayyamin wahayi inna annakum tuftanuna fil quburi wallahi ku za a yi muku fitina azaba a cikin kabari misla ka au qariban min fitnatil dajjal kwatan kwatin fitinan masihir dajjal yukta ahadukum za a zo da ɗayan ku fa yuqalu lahu sai a ce da shi ma ilmuka bi haza. me ka sani game da wancan ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan babu wani malami babu wani wali babu wani shehu babu wani sahabi babu wani mala'ika babu wani bawan Allah duk wanda ka kira sunan shi anan wallahi tallahi ka masa ko da na Fatima za ka kira sunan sa ko sayyidina Abu ko mala'ika Jibril hakki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a bashi ba wanda ya isa da ya fi karfin bakin ka hakkin manzon Allah sai an bashi ko a damu lafiya wurin Allah me kake fada game da shi fa ammal wanda yake mu'mini cikakken imani ya ji manzon Allah saudaka au qala al mu'minu fa yaqulu huwa muhammadur rasulullah huwa damirul fatli muhammadun khabar damirul fatli mabni al fatli fi mahall rafi mubtada muhammadun al mubtada rasulullah eh, muhammad mubtada thani rasulullah khabar al mubtada thani wal mubtada thani wal a wal khabaru khabar al mubtada al awwal huwa muhammadu ai muhammad ne kuma rasulullahi ko ya zama na iraji biyu duk wannan ke yayi ja'ana bil bayyinat ya zo muna da addini ayoyi bayyanannu in baka bi sunnar ba ka za ka yi masa rashin kunya ne ja'ana bil bayyinat in ka tashi sata wurin wa kake yi na annabi kake ko na wanda kake ko na kanka za ka yi cewa ja'ana bil bayyinat Fa'ajabna sai muka amsa muka karba wa amanna muka ba da imani muka yi imani wattaba ana shi ake ce tauhidul ittiba duk wanda kai ma biyayya irin na manzon Allah ko hakkin manzon Allah ka ba ta aikin ka fa yuqalu lahu sai ace da shi nan salihan da kan kwanta magana ta tare ka ci jarrabawa fa kan alimna an kunta la mu'mina ai da ma mun san kai mu'mini da ma jarrabawa aka ce ai ai mun san kai mu'mini ne da ma an faɗa ka faɗa da kanka ne in ba ai mun san ba ka zuwa ke amma munafiki au qala ko mai kokonto ko mai raba kafa na manzon Allah bai isa ba sai an ga da baki suke fada ko ka bi alkitabu sunna baka bi waliyai ba ba za ka samu tsira wurin Allah wajen sarki ba to waliyai ne suka bi suka samu wani daraja wurin Allah me su wa suka bi suka samu daraja wurin Allah wajen sarki abin da ake so duk kaunar ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da manzon Allah ke ga abin da za a fada in ka zo ka ce a'a ka ne ka ta mutum daga barin daga manzon Allah ke a fakaice fa yaqulu لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت a cikin wata kutuban yace ayyuhan nas manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan yayi salatin ai bayan yayi yayi kirari Allah madaukakin sarki yace ayyuhan nas ya fi mutane an shudukumullah na gama ku da Allah baki ɗaya taron ku hal ta'lamuna anni qasartu fi shay'in min tablighi risalati rabbi kama akhbartumuni bi zalika dan Allah wanda ya san wani fakaki da nan cikin idan sadar da manzanci Allah ku bani labari kun ga wanda ya san Allah ko ce ya ku jama'a na gama ku da Allah duk wanda ya ga nayi fakaki cikin wani ai sakon da Allah ya aiko min dan Allah ku bani labari ku sanar da ni ya san haduwa da Allah ba a duniya wasa ba mulkin Allah ba rufin kwariya bane ba hadin gwaiwa bane a'a ka da mulki fa'alun lima Ya yace dan Allah jama'a sahabbai kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan Allah na gama ku da Allah duk wanda ya san na yi sakaci a cikin isar da sakon Allah dan Allah ku bani labari ku san da ni فقام رجل سي وني متي يا شاكي فقال يتي نشهد mun shaida cikakkiyar shaida annaka ballagta risalati rabbi wa nasahta li ummatik wa qadaita alladhi alayka kuma qala sa'annan sai mun yanzu hankalin manzo Allah ya kwanta sa'annan sai amma ba'du fa inna rijalan yaz'umuna anna kusuf hadhihi shams وقصوف هذا القمر وزوال هذه النجوم من مصالحها لموت رجال العلماء من اهل الارض. إيه اما بعد wa'yansu mutane suna cewa zazzabin rana da wata da wayannan taurari su kauce a wai wani abin da yake faruwa don wani ya mutu a cikin duniya wannan abin da ya faru ya sa manzo Allah ya tashi ke wannan magana ni ina same shi a gidana ai na samu saniya kasa dan man Ibrahim al-Mu'azzam dan manzon Allah ya rasu ran nan sai aka yi zabira rana ko wata rana. in ce ai abin da yasa saboda Ibrahim al-Mu'azzam ne ya rasu ba karama kiran ba in na samu wannan ai da ni da ƴaƴana da jikoki na kenan sai dai a zuwa tattara kudi a amma sai manzon Allah ya tashi ya kore wannan sai aka ce babu himayatul mustafa janabat tauhid ku karanta littafin tauhidi ku gani manzon Allah shi ke kare sassan tauhidi abinda duk zai bata ma tauhidi sai manzon Allah ya gyara maka yace amma ba wai suna cewa dan manzon Allah ne Ibrahim al-Mu'azzam ya rasu ran aka samu wannan zazzabin sai mutane suka ce ai dan Ibrahim al-Mu'azzam ne ya dan Allah in gidanmu ne ko kai zaka ce a'a shi nan mun samu karama har ana da kasa sai ana da jikokina sun zo sun ba sun haram sa'an nan sai mazu Allah ce wa innahum qad kadabu yace ƙarya suka yi walakinnaha ayatun min ayatillahi ta tabaraka wa ta'ala ayoyi ne na Allah madaukakin sarki da yake jarraban bayansa fa yanzura man yuhdithu minhum tauba yaga wane ne zai tuba a cikin su khutban ne kenan kutufu sham khutbatuhu sallallahu alaihi wasallama fil istisqa da aka samu fari ba a samu ruwa ba manzon Allah yayi الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد اللهم لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوتا وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهاد والدعاء وبالغ في الرفع حتى بدا, بدا بياض إبسيه ثم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول إذ ذاك رداءه وهو مستقبل القبلة فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وظهر الرداء لبطنه وبطنه لظهره وكان الرداء خميسة سوداء وأخذ في الدعاء مستقبل القبلة والناس كذلك ومن دعائه اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واهب بلدك الميت اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير عاجل ومن دعائه اللهم حوالينا ولا علينا إن الله يكرد الدعاء أكا قراروا أنا أكا سابروا هل جدا جمو تاني اسمع فاتوا أنا أكا خسارة سيكون من الله يزاد ويتي اللهم حوالينا ولا علينا الله أبا مقوتا أكا كان دواسو إن أكا يسرع إن أكا يسوسي وإن شمو تاني اللهم على الآكام والجبال والذراب وبطون الأودية ومنادق الشجر ومن دعائه اللهم اسقنا غيثا مغيثا مغيثا مريئا غدقا مجللا عاما طبقا صحا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم ان بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجود ما لا نشكوه الا اليك اللهم انبت لنا الزرع وأدر لنا الزرع وأتنا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض اللهم ارفع عنا الجود والجوع والعن واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا kun ga wanda ya san Allah kun ga tawazu'ancin manzon Allah da kankan da kai game da jazakin Allah madaukakin sarki ko addu'o'in da manzon Allah yake kenan in aka yi fari ba a samu ruwa ba wa'annan sune kutubobi da za a kawar haddare su a fassara kowa ya je haddace shi duk limamai su haddace shi ba za ka samu wahala ba aka ce an yi fari a je a yi sallah watakila wanda za ku ce je bai haddace ba in ya rubuto ku ce bai iya ba sai a ce ah, ba za a yi ba za a yi ba ba za a yi duk abin da yake kawo خطبته صلى الله عليه وسلم بعرنا في حجة الوداع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 أوصيكم بتقوى الله وأحثكم على طاعته إنا مك وصيتي لصورم الله كما إنا قعيتا مك بين الله وأستفتح بالذي هو خير كما ذنبوا إلى أبن ليسيتي أيها الناس يا قوم تاني اسمعوا قولي كجي أبن ذنب فأمكم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا إيه يا جماعة كجي watakila daga bana ke nan har abada kuma ba za mu hadu ba a wannan wuri Allahu akbar yasa suka ce hajjatul wada yace ya jama'a kowa ya saka kunne ya watakila daga bana ba za mu kara haduwa ba kuma za mu koma haduwa ba kuma har abada ayyuhan nas ya ku mutane inna dima'akum jinin وأموالكم لدوكيكم عليكم حرام إلى baku, تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وحكم كهرمة شهركم هذا وإنكم ستلقون ربكم ذاك هدد أبنجيكم فيسألكم عن أعمالكم الله زي تنبي قوة أي وقد بلغت نائفا ومن كانت عنده أمانة فليؤدها duk wanda ke da amana na mutane ya bayar kada a ci amana ila man itamanahu alaiha wa inna kulla riban mawdu'un ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله أنه لا ربا وأن ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله وأن كل دم كان في الجاهلية موضوع وأن أول دمائكم هو كرسئر وانتين خطبا لموها كاو سيري وانا ياسفك فأنا يتي أما بعد يكما تجب سوى بايا حكا أيها الناس يا قتار متاني إن الشيطان للي شيطان har ya isa an bada bi ardikum hadhihi abadan sai ɗan ya kusa ya yanke kauna cewa za a bautata mutu a wannan kasa inda kuke wannan lokacin saboda me saboda manzon Allah na nan An ya buga ba zai samu mashiga ba manzon Allah ya ce ga sunna ga abin da zaka yi manzon Allah shine zai baka kwagirin da zaka rike kana kore shi har ka kauce ma hanyar manzon Allah shi dan bukatar ta biya to amma da ce dan ya rasa wannan me ya yadda sai manzon Allah ce walakinahu sai da cewa ce dan in yusa fi ma suwa zalika faqad biya bihi ma tasiruna min a'malikum fahzaruhu ala dinikum yace ya kusa yanke kauna tunda akwai manzon Allah amma shaitan zai kullo muku ta waɗansu hanyoyi waɗanda suka rena ba ku ganin su kaman wani abu ne masu muhimmanci wa hu, a wa huwa inda Allah ha abinda zan ke so kenan sai bullo maka da sura kamar ibada ce kamar bin Allah ne a cikin gaskiya ne ta ne ta ake da manzon Allah sallallahu alaihi da sunan ibada ko ko da rena abubakar ba ka ganin muhimmancin sa sai ka rinka yi to daga nan sai dan sai yana tafiya a hankali a hankali a hankali sai ka zo ka ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi ana rabbukum al-a'la ba da farko ake ba da hankali yake jan ka har ya kai ka sai sa manzo Allah ce fazaru ala dinikum ku kiyaye ke dan akan addinin ku ayyuhan nas ya ku mutane innan nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwafi'u iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah wa yuharrimu ma ahalla Allah wannan aya da muka karanta cikin hadisin da ya gabata shekaran jiya وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة هرم ثلاثة متوالية ورجب مضر الذي بين زمادى وشعبان أما بعد يا أنبايا هكا أيها الناس يا قوم إن لكم على نسائكم حقا كنا لحج أكم ما تنكم ولهن عليكم حقا ثم كنا لحج أكمكم ba ganin dama bane ba goyi ba minna hakki ne kake da shi a kanta ita ma tana da hakki a kanta wala hunna mislu allazi alaihinna bil ma'ruf take walin rijali alaihinna darajatan wahida yasa malamai suka ce waɗannan su ne jigo na soshi da manzon Allah ya kwaɗaita mutum ya kyautata wa matarsa ya mutunta ta ya girmama ta ya suka ce in kana son ka samu lafiya duk mu'amala da zaka yi da matarka kai mu'amala akan tausayawa da sassauci da hakuri in ba haka ba yadda za a yi ba yadda za a yi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa innal istawtu bin nisa'i khairan ina yi muku wasiti ku yi mata alkhairi ku yi hakuri ku yi mu'amala da su a tausayawa fa innal mar'ata khuliqat min dila'in a'waj wa inna a'waja ma fi dila'i a'lahu فإن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تكسرتها استمتعت بها وفيها عوج والصوت بالنساء خير yace ina yi muku wasiki ina horanku ina umurtanku ku yi mu'amala da matanku da tausayawa da hakuri da jin kai saboda mace an halicce ta ne daga kashin hakarkari ko a wajen manzo Allah ce wa ya taba ganin kafin hakar kai ko a waza ne kake an taba samun kafi hakar kai ne ko a waza wanne ne kuke fada ko wanne yana fada duk sa'an da ka ga rago ko saniya ko dan adam kafin a wazan duk zaka gani hakar kare ni ke suke ko tankware yace da Allah ya halicci annabi Adam sai zaro wani soka wata sokan nama daga kashin hakar kare annabi Adam ciki aka halitta na hawa kisa da'iman za ga mace kullum ban haushi kullum rashin hankali wannan ba za ka taba raba mace da ita ba sai ta zama uwarka amma matar ka dai kullum ba ta da hankali ba ta da hankali tana da wauta haka yake haka haka manzo Allah yake haka za a tafi da su a rayu da su a haka in ka ce sai ka miƙe ka sun haka kare sai yayi sai kare yake in ka ce sai mace ta yi maka yadda kake so dari bisa sai ku rabu sai ka sake ta gobe ka je ka kawo wata ita ma mace ce ko madar yar hawa ce ko abinda za ku yi kenan bai baka sake ta sai ka je ka kawo tun da dai ba banin jini za ka je ka dauko mace za ka dauko tana da wannan ɗabi'a tare da ita yasa manzo Allah ya ce la yafraqu mu'minun mu'mina mu'mini mutum dai mu'mini ne baya kin mace dari da in ba ka son wannan hali nata wani hali nata na da kyau aka ce kai mu'amala da ita mu wannan abin sai ka hakura yace in ka ce sai ta bin maka ɗari bisa ɗari kullum ka zo ka tarar da abinci yayi lokacin da kake so ruwa a cikin buta ruwa komai yayi daidai yace har abada da wahala ka samu haka nan wata rana ayi wata rana a saba in ka ce za ka mikar da ita sai ka karya kafin karya karya ta da za ka yi shine sai ƙoramu in kuma ka hakura da ita sai ka ta jin daɗin rayuwa da ita tana haka nan yadda take wannan manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya لكم عليهن ألا يؤتين فرجكم أهدا تكرهونه وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف والصوت بالنساء خير kuma sake maimaitawa yace kuma ku yi wasiki yana muku yana umurtan mu yana umurtan maza ku yi mu'amala da matan ku da alheri da tausayi fa innahunna indakum awani yace ai suri ta tune a hannunku ka raba ta da gidan iyayenta ta zo gidanka tana hannunka samun ka shine samunta in ka nice ta nice in kai daidai ta daidai ta mai farin wata idanta dan Allah an ka gallaza mata a hankali kai hankali ba ta addu'a ita samu kai kike addu'a Allah ya hore maka dan Allah ka samu ka matsanta masa a hankali kai daidai yace fa innahunna alai awan ribatatu ne a wurin ku ba su da nayi ba su da abin da kai take zaune ka kawo ta kika kawo tufa in ba kai mata mu'amala ba kai hira da ita ba ku yi magana ba kai yaya za ta ina za ta fatanta ba ta fita tana gida kai ne mijinta kuma kai kuma kafta dare yaya za ta yi yace fa innahunna awanu awanu suke ribatattu ne raunana ne a hannunku wanda ce awanu mataimaka ne suna taimaka muku ne a cikin rayuwa kowane ne kai komin kudinka komin dukiyarka komin mulkinka komin malantarka in ba da mace ba za ka yi rayuwa hmm? ba za ta yi daɗi ba ko ke sa manzo Allah ce a duniya mata'u وخير متاعها المرأة الصالحة حبب إلي من دنياكم النساء والطيب النكاح من سنتي ومن رجب عن سنتي فليس مني yace daɗin duniya دنيا baki كي ba باكي tare dukiya ba mace kirki mace na kwarai duk wanda ya san mace na kwarai ya san me daɗin duniya duk wanda kuma ya samu mace kuma mara ya san me yake fitinan duniya ko man kankantanta in ba lafiya kuke zaune ba sai hankalin ka ya tashi da ka tun kawo gida sai gaban ka ya faɗi ba ku sai fada ba Tana zuwa kofar gida mutanen unguwa sun zo suna raba fada a gidanka wannan ta yaga wannan wannan yayi hankalin ka duk sai ya tashi fushi za ka yi kaje gidan abokinka in shi ma haka ne ya zauna za ka wurin a a sai ka zauna wannan abin da ka tuka sai ka kwashe abin ka gyara ko ba sai tafi daidai wa'annan da kake ganin kanki suna da kyau din nan ba wai kyau bane kan ne manzo Allah yake duk sa da mace cikin garo tana zuwa sai ce ɗaya zai rufa mata abu kana ganin kamar ta ci kowa kyau sai ka ringa gani ai tana da kyau ina ma da wata haka take sai ka kama aurawa kenan in ba ka da hankali kana zuwa gida sai ka ji haushin haushin matanka matanka ta fi ta kyau ta fi ta tsarki ta fi ta menene da menene da menene wancan ka fa ka abin da ke tare da ita abin da kake gani shine mafatinuha wajejen fitina a cikin jikinta yar makaranta ce yar menene sabuwar sashi ko menene nonunan na datse ba ta suturce ba kana kallo wani bangare jikinta ko kana ganin sabon jiki kana jin eh, eh, bari matan ka yi haka nan kai ne ko ne rayuwar ce ta dagula haka nan cikin gidanka ga uwarka ga dangi ga kowa ga yaji za ta saka ga za ta yi kyau ta kana kallon ta tana da kyau ne ga kawo ka kana saka ta gida ka ba ta mata rayuwa ba ta da kyau kuma don ba ta da daman da za ta yi ado ka gani to shi yasa daima wacce kake gani waje ita ce mai kyau to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya magace wannan ya kashe wannan wutar yace duk sa'an da mace ta gabato tana zuwa ta tunkaro tana zuwa sai sai dan yaje rufa mata abu kana ganin kamar ta ji kowa kyau sai manzo Allah ce duk sa'an da kaga mace za ta dauke maka hankalinka ka tashi ka je gida wurin matarka duk abin da kake gani can din yana nan ko fiye da ta je aiki in ta je makaranta ko ta je aiki ya za ka yi eh? zai zama hakuri duk wanda ya san kan rayuwa ya san wannan rayuwa da ake ciki wallahi tallahi ballagaran shi rayuwa ballagaran rayuwa ba ka biyan buka ba inda za ka kai mu kai halaka Allah ba inda za ka kai mu kai halaka iya an kusa kai karshe duk abin da ake yi masu shirka na yi masu bid'a masu luwaci masu zina masu da makarantu duk na koyar da alheri ya zama makarantun shari kowa yana kallo ba mai tsawatawa Burundi haka suka yi Rwanda haka suka yi Somali haka suka yi Bosnia duk kasashen da ga Allah ai Allah ya sauka musu da bala'i din nan haka ake tafiya a hankali har a zo a kai inda Allah ya fi shi nan yanda ake nuna maka a cikin talabijin ka gansu kwace matattu har a ce mutane na gudu saboda kansu kamar da cuta ba an gani barin cutar da jama'a a nan dan mai tafi ne da ya Allah yana tausaya mutane saboda bayan Allah da ke zaune ba ruwansu da duniya sai bin Allah saboda wa'yan mata da suke zaman aure suna zaman kulle ba ruwansu da duniya sai Allah da ƴaƴa kan kanana Allah yake tausaya wa mutane da abu ya zuce tafi amma a nuna inda abu ya faru haka ne ya tsinke a lokaci wa'ai su ke na rayuwar ta gama rayuwa duk sa'an da suke shugaba abinda ake so ka kare wa mutane ne addinin su da mutunci su da jinin su amma ofis kake zaune kwangila ya da kada kwangila ka damu da ba abin da ka damu da shi kwangila sai kuɗi samun kuɗi sata kake halal ne duk baki ɗaya ba za ka yi ka gama ba manzo Allah ya ce cikin hadisin da zamu zo mu karanta wa inna ma yarji'u ahadukum ila makani arba'ati azra'i sai wannan duk ayanya da kuke karshe kowa jira'i hudu za a saka ko ya ta mutuwa ta sai ko bedroom ko five bedroom ko bene ko saka duk abin da kai ka gama rana ɗaya duk kiciniyar da kai hayaniyar da kai harakokin da kai duk rana ɗaya mala'ika zai zai zara shi ke sai a ka mutu ko mala'iku kuma lisan halin su ne yake kaɗe yake fadawa lisan hal ba wai haka suke faɗa ba ba su za su karbe ka ba masoyanka da kowa ba aka ce watan sanan ahibatu ba'da ashir wa qad sirna izaman fadiyat ana zuwa sai a saka ta lisan halin mala'iku kenan zai ce barka da sauka barka dawo ka zo ka yadda ka zo ina kaki ina takalmin karfi ina murjiya ina siyasa ina abiyo ina surutu ina sata ina kasuwanci ina duk ka bar su ka zo ka yadda ka haka nan babu ko ɗaya da ka bar imanin ka dauki me yana ka zo da amma wannan yan ka ɓata lokacin ina ofis duk dukkan ina suke suna ingila amerika najeriya suna ina ya baka shigo da su ba haka kai da ka zo haka kai da kai sai alawai yau ku tashi wannan duk ba su aka tambaye ka ba من ربك وما دينك dinuka نبيك man nabiyuka wa ma za taqulu fi hadha ar-rajul alladhi haka da sata aka binne ka barka da sauka barka da asu barka da isowa ne ba haka za kila za a tarbe ka ta da kai duk abin da kai wato kai da ka bar su ka zo yaya baka iso da su ba ka zo kai kadai wala kad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum duk wanda Allah ya ba alqur'ani Allah ya masa baiwa wallahi kuma rayuwa ba za ta tafi ba sai da alqur'anin Allah da sunnar manzon Allah haka za a ce wala qad kama marra ina hayaniya ina kimiyya ina kinin bibi ina dukiya ina kamfani ina kasuwanci ina siyasa ina soja ina malanta ina ina jami'a ina kujera kowa aka haka za a je da kai sa'annan a ta da kai daga kai sai alawai shi ne balarabe ce walau anna iza mutna turishna la kana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna iza mutna bu'ithna wa nus'alu indaha an kulli shay yace inda inda da a ce in mun mutu shikenan ba wani abu ba hisabi ne shi kowa ya gaji har ne kafirin ya gaji ba sai kashi kashi sai zake huta ba bai san abin da zake tarar bane da bai ba yace amma abin da ke da ciwo walakin na idza mutna wa isna za a tada mu wa nusalu indaha an kulli shay to lokacin me zaka yi lokacin duk abin da kai ba shi da amfani a وحياد الموت بيني وبينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل أتت وحياد الموت بيني وبينها وجادت بوصل حين لا ينفع الوصل أي زبا داما لو كتنك kake داما شنك shine da aka haife ka lokacin da ka balaga har zuwa lokacin da ka mutu shekara hamsin ne ka rayu bayan balaga shekara ɗari ne tamanin ne sittin ne nan damar da aka baka kenan rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fi ma taraktu كلا إنها كلمة هو قائلها والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أجنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهون به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومسنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل فارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وما هو